Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe kan VOA Hausa. amurka.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Koriya ta Arewa ta gwada wani katafaren injin ɗin cilla roka daga ƙasa. A cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA a yau ɗinnan Lahadi. Shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin. sannan ya jaddada cewa wannan wato kwanan nan duniya za ta ga irin gagarumar nasara mai kafa tarihi wadda muka yi yau a cewar kafar labarai ta kcann din wannan gwajin ya kunshi har ba injin din rokar yayin da yake bisa wata marika a ƙasa ba tare da harba wani makami mai linzami ba an yi wannan izawar ce a tashar harba roka ta tongjangri daura da kan iyakar koriya ta arewa da china a cewar kafar ta kcna wadda ta ce kim jong-un da kansa ne ya je tashar da asuba ya kafa tabaran hangen nesa sannan ya bayar da umarnin fara gwajin tuni dai sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda ke ziyarar aiki a karan farko a nahiyar asiya tun bayan zaman zamansa sakataren ya yi kiran da a bullo da wata sabuwar hanyar tunkarar karuwar bazanar nukiliya daga koriya ta arewa wani mutumin da ake kyautata zaton yana da alaka da kungiyar isis an bindige shi har lahira a filin jirgin saman paris a jiya asabar bayan da ya yi yunkurin sace bindigar wata soja da ke sintiri a cewar jami'ai mutumin wanda kafar labarai ta associated press ta bayyana da ziyad bin Balgacin, ɗan shekaru 39 da haihuwa ya faɗa ma sojar suka yi ta kokowa har ƙasa sannan ya yi ƙoƙarin ƙwace bindigar ta to amma sai wasu sojoji biyu da suke sintiri tare da ita suka buɗe masa wuta suka kashe shi a cewar ministan tsaron faransa jean Ban banda shi babu wani kuma da al'amarin ya rutsa da shi wanda ya faru a filin jirgin saman paris na oli da karfe da rabi na safe agogon yankin ofishin masu gabatar da kara a paris ya bayyana cewa an taɓa binciken gidan mutumin a shekara 2015 bayan harin ta'addancin nan da aka kai a paris wanda ya sanadin mutuwar mutane 130 saboda ganin alamar yana da tsatsauran ra'ayin addini wato 'yan sanda ba su bayyana musabbabin kai hari kan sojojin saman ba to amma masu gabatar da ƙara a birnin paris sun ce ɓangaren yaƙi da ta'addanci ne ke gudanar da bincike 'yan sanda sun tsare mahaifi da kuma wani ɗan uwan mutumin da ake zargin jiya asabar al'amarin da 'yan sanda suka ce mataki ne kawai na bincike Tokar fa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kasar malaysia za ta tura sojoji somaliya a matsayin wani bangare na aikin jinƙai na yunkurin kawar da tsananin rashin abinci don ceto dubban mutane a cewar jami'an gwamnatin somaliya da na diplomasiya a jiya asabar ina mai tabbatar da wannan rahoton kuma za a yi cikakken bayani lokacin da tawagar mataimakin firaministan somaliya muhammad umar arte wanda ke ziyara a malaysia ta koma gida a cewar ministan sadarwa muhammad abdi hayir mayarre ga sashen somaliyanci na muryar amurka da yake jawabi ga manema labarai a birnin kuala lumpur ministan tsaron malaysia datuk seri hamshin muddin ya ce ƙasarsa za ta tura manyan jami'an soja uku da kuma dakaru goma sha bakwai daga ɓangaren kiwon lafiya na sojojin saman ƙasar zuwa somaliyar su kuma sojojin ƙasa waɗanda suka ƙunshi wani babban jami'i da dakaru goma za su riƙa bayar da kariya ga tawagar za a yi jigilar kayan abinci da magunguna zuwa somaliyar ne daga jiragen sama samfurin hercule c-130 a cewar ministan motocin bas-bas sun fara jigilar sojojin tawayen siriya da iyalansu jiya asabar daga unguwa ta karshe da ta rage a hannunsu a birnin hobbs na yankin tsakiyar ƙasar zuwa yanzu an kwashe mutane wajen 1,500 daga awar waɗanda a akasari fararen hula ne kwashe su wani ɓangare ne na wata yarjejeniyar da rasha ta taimaka aka cimma a farkon wannan watan gwamnan homs talal barazi ya gaya ma kafar labarai ta afp cewa mayakan 'yan tawaye wajen 423 ma sun bar wannan gundumar ko makami guda ko kuma mayaƙi guda ba za a bari ba a wa'yar a cewarsa ana kwasar mayakan da iyalansu ne zuwa wani wato birnin jarabulus da ke arewacin ƙasar daura da kan iyakar turkiya jami'ai sun ce jigilar za ta ɗau tsawon makonni sakataren babban bankin amurka steve mnuchin ya ce taron ministocin kuɗi na ƙasashen g20 da aka yi ji asabar ya kammalu cikin nasara duk wada kasa cimma matsaya da ministocin suka yi kan batun watsi da tsarin tattalin arzikin nan na kare wato na kare kasuwar kayayyakin cikin gida zan bar wannan wurin da cikakken karfin gwiwar cewa da ni da takwarorin aiki na. za mu iya aiki tare don inganta tattalin arzikin duniya ta yadda za a cimma tsayayyen tsarin cinikayya a cewarsa. Nucin wanda ya yi nuni da ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na taimaka ma kamfanonin Amurka da kuma ma'aikata. Ya yi adawa da yunkurin saka batun hada kare kasuwar wato kasuwar kayayyakin cikin gida. Da takardar haɗin gwiwa ta sanarwar bayan taro ta ƙunsa. to sai dai nucin ya ce har yanzu amurka na na'am da tsarin kasuwancin nan na iya ruwa da kai muna masu na'am da tsarin nan na barin kasuwa ta daidaita kanta muna ɗaya daga cikin kasuwannin duniya mafiya ƙarfi kuma muna ɗaya daga cikin abokan cinikayya mafiya ƙarfi a duniya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Shin ya harkar ilimi yake ne a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya musamman Borno da Yobe, domin kuwa kwanakin baya mataimakin shugabar jami'ar Maiduguri ya ce zai ɗauki sama da shekaru ɗari kamun yankin Arewacin Najeriya ya kama takwarorinsa da ke kudancin ƙasar ta fuskar ilimin zamani. Kuma yankin Arewa maso gabashin Najeriya na buƙatar fiye da haka tun kamin ma rikicin Boko Haram ya kunno kai a yankin. sai kwatsam muka samu rahoton cewa karamar hukumar yawuri a jihar kebbi ta kaddamar da wani gangami a garin da ake kira ukan gala domin neman a sanya yara makaranta inda sakataren ilmi na karamar hukumar malam yunusa salihu ya ce garin mai jama'a dubu uku ba shi da mutum ɗaya da yake da takardar shaidar karatu ta difloma shekaru fiye da hamsin bayan da najeriya ta samu 'yancin kai babban makasudin haɗuwar mu a nan ukan gala shine don yekuwa A dangane da ainihin sa yara makaranta gwamnati ta lura da cewa an samu rauni kwarai da gaske wurin sa yara makaranta wanda yake a hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar dukkin duniya ta shigo ciki tare da gwamnatin jiha karkashin shagorantin gwamnan jihar kebbi alhaji atiku bagudu matawallan gwandu suka hada hannu da majalisar ɗinkin duniya don kuwa da al'umma a tura yara makaranta don sanin darajar ilimi da mahimmancinsa mun lura da cewa garin ukangala an bata baya kwarai game da ainihin sa yara makaranta wannan makaranta ta gala tana da shekara 41 da aka gina wannan makaranta har yanzu a garin ukangala ba mu samu mai diploma ko da mutum biyu ba ne mai diploma guda ne a garin ukangala jama'a wannan koma baya ne kwarai da gaske shi yasa muka zaɓi kangala ya zama gari wanda za a ƙaddamar da wannan yekuwa ta sa yara makaranta a cika yara cikin makaranta don su samu ilimi mai inganci don kyautata rayuwarsu da rayuwar al'ummar da suke ciki wanda ya wakilci sarkin yawuri a wajen taron alhaji adamu aliyu ya bayyana cewa ya kamata a yi gyara game da tafiyar da harkokin ilimi tare da tabbatar da ganin cewa an jawo kowane bangare na masu ruwa da tsaki game da harkokin ilimi ga wakilin sarkin yawurye alhaji adamu aliyu idan kun gyara za mu gyara hakimi na nan noma yana nan ba dokar sunayen yara ba a kamun malamai wanda za su yi mana karanta da yaran mu ka tura yaro makaranta ya zo makaranta tun da safe har zuwa karfe biyu yaro ya koma gida ka ce ya rubuta sunan ta bai rubuta sunan shi me zai hana uba ya dauki yaro zuwa wurin aikin da yake yi saboda haka es mai girma kantoma mu har dan majalisa ka ji sakon mu ku tsaya ku yi aiki tsakanin da Allah mai martaba sarki ya ce ga muku duk abin da za a yi adalci adalci shine tubalin komi idan babu adalci abubuwa ba su tafiya a wajen taro na tuntuɓi shugaban kwamitin kula da makarantu na karamar hukumar alhaji aminu hassan mai lafiya inda ya bayyana cewa sanin mahimmancin ilimi don na san can baya duk mutanen yankin ga suna taya kusan kilomita biyar kayan su kayan da makaranta take yau an waye gari ga makaranta cikin garin su to kuma sai aka ce yara ba su zuwa makaranta to sai nuna musu cewa garin ba zai je ko ina ba muddin babu ilimi ita ma shugabar mata ta ukangala malama aishatu idrisu ukangala ga abin da take cewa muna da rauni ukan gala muna da raunin makaranta jalbabu ba rauni zamari ba rauni doka da na hagungun sarki garin ukan gala ɗaya da rauni to saboda haka nan yau an taru a gyaro muna halayenmu da mu da mazajenmu kuma mun ji daɗi mun yi farin ciki kuma in dai yare ne za a sa makaranta insha Allah an gama gyarawa sannan na biyu in mu mata muna da lahi ko su maza suna da lahi saboda yaro bai zuwa gona bai zuwa wajen uwa sai dai gona suna ɗaukan yaran su mazajen su je da yaro sati biyu sati uku a yaro dun bai karatu ba lahin malam yarinya tana yi ne bata ta yi hwadama ba amma da yanzu tun da an zo a gyara muna garin ne mu kuma mun ji daɗi mun yi horin ciki da wanga imani da an ka sa mu ciki da hoyinta insha Allah da yanzu a bamu dokan da yake in mace ne ta hana yaronta ko ta zuwa makaranta a hukunta ta shi kuma namiji in lokaci yayi yace yaro ya je gona ya rage mai aiki har ya kai an kai kwana hudu ba a ga yaro makaranta ba malaman su sa a hukunta. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga Birnin Kebbi, Najeriya. Yayin da karamar hukumar Yawuru take kuwar a shiga makaranta a jihar Kaduna matsalar ta fita makaranta ake fuskanta a makarantar da ake kira Bilyaminu a yankin Rigasa, inda shugaban kwamitin gudanarwa na makarantar Malam Idris Sharif ya gaya wakilin sashen Hausa Iliya Kure cewa tsaye da shirin samar da abinci ga ɗalibai da gwamnatin jihar Kaduna ta yi ya sa fiye da yara dubu goma sha biyar fita daga makarantarsa, saboda haka yake kira ga gwamnatin ta sake lale. Gaskiya numban nan ya ragu sosai. drastically ah, abin da nake nufi shine lokacin kamun a yi stopping in school feeding din kamun ma a fara school feeding earlier ina jin muna da 2000 plus ne pupils a cikin makarantar yaran 2000 plus din nan da aka zo aka fara school feeding din nan muka zo muna da about getting to almost 20,000 uh, yaran sun kai dubu ishirin um, amma um, uh, um, duk da haka rashin sa'a shine da aka zo aka ɗanyi stopping aka dakatar da shi a time na farko sai yaran suka ragu da aka ƙara dakatar da shi time na biyu wannan time ɗin kenan yaran nan sun ƙara raguwa sun ƙara raguwa da wajen kusan dubu sha biyar a yanzu wanda muke da su duka-duka ba su fi dubu biyar ko dubu hudu da wani abu ba da na rana da na safe duka ba su ba saboda kawai ina ganin an daina ba su dan abincin da suke ci sun daina zuwa makarantar wajen dubu sha biyar sun daina zuwa makarantar e eh to daman gaskiya abincin ma ya janyo su gaskiya muna ganin abincin ma ya janyo su tunda an ba da haka ba da aka daina ba da abinci za su daina zuwa kamar inda muka yi ta kokari muke ta gaya gwamnati ta saya eh, ƙaran faɗin makarantar gaskiya gwamnati ta tsaya an biya mai gidan nan an yi komai to amma muna tunanin cewa ko za a zo a rushe shi ne a yi classes to ba a zo ba tukunna kuma a wancan lokacin da muke da wannan population din mun san cewa tunda azuzuwa babu ga ruwan sama ga menene damuna muna jin tsoro lokacin in damuna ma ta zo za mu iya sa yaran mu a gurin to kamar inda muka ji dai ta gwamnati ta ce za ta dawo da wannan ciyarwa mun san yaran ma za su dawo akwai wani abun da aka ɗan yi kwanan baya classes uh, babu kujeru gaskiya ne muna bukatar gwamnati ta kula da wannan a kawo kujeru da tebura wanda yara za su zauna su yi karatu a gyara kofofin makarantar da babu winduna babu mun yi ƙoƙari kwanan baya an samu waɗansu 'yan kuɗi mun yi flow maimakon da biya ground ne san a cikin classes ɗin ba yanzu an yi flow kin ga da sauƙi ni ina ganin cewan a challenges din suna da yawa akan gwamnati bangaren education amma kuma ni tunanina shine shi wannan his excellency shi da executive governor of kaduna state uh, nasiru malam nasiru ya yi wani tunani fa wanda ni i always ina kowane lokaci ina girmama shi akan haka tunani na kullum ina faɗa shi ne yaran nan wajen dubu kaza dubu kaza dubu kaza da da suke zaune ba san inda suke ba sai aka zo aka fara school feeding muka gansu a makaranta kullum abin da nake tunani shine nan da shekara goma zuwa shekara goma sha biyar in yaran nan ba su samu karatu ba me za su zama wa Najeriya. Daga jihar Katsina kuma dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar dutsen ma Malam Bishir Mamman yake kira ga gwamnatin jihar ta bullo da shirin tallafa makarantun tsangaya da su Islamiyya da ke jihar. Dan majalisar wadda ya wannan kira a hira da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani ya ce akwai bukatar haka bayan da ya kai ziyarar gane makansa a yankin nasa. Ta Islamiyya a kasari za ga wurare mutane za gani da dama masu gina ta su bada sadaka ta jariya. So idan suka gina ta ko kuma ne ba da hilin a ce ana neman gudunmuwa domin gina Islamiyya. Saboda haka mutane za a yi ta bi manyan mutane duk wani wanda ake gani da wani abu shi da gwamnati za a yi ta bi ana neman gudunmuwa. To ganin hakan yasa Islamiyya da na shiga na gani suna ta neman gudunmuwa ta ainihin ina makewayi da ainihin filista wani wuri. So kuma na ce ah to su ya suke samun abin da suke ba malaman da ke koyar da su sai aka ga min cewa na tambayi wasu daliban daga ciki suke ga min ai suke ba da kuɗi duk wata wata naira hamsin hamsin so da na total na ga kuɗin duka naira hamsin hamsin nawa ne so malaman in dai har ana so a rike ya kamata mu ma karin kanmu so ya kamata a ce mu karin kanmu mun ba gwamnati shawara a matsayina na dan majalisa masu yin doka haka na domin haka na kawo kudurin a majalisar dokoki na nemi gudunmuwa ga abokai aiki na domin su mara mani baya ganin cewa abin ya yi tasiri an tura majalisar zartarwa domin su duba muhimmancin abin domin amincewa da wannan kudiri nawa a sashi domin ainihin biyan su wannan malaman islamiyoyi akalla ko da duk wata a riga ba su wani dan allowances sannan haka kuma makarantar allon kansu so a gaskiya na zagaya na ga yara yadda suke karatun musamman da daddare lokacin sanyi zaka suna ana hura wuta daga nan yaro ne yana kinkidi ma su wannan bacci na ya ɗauka shi daga nan ya koma ya fada cikin wannan wuta bai san ma ya fada ba kaga wannan ba karamin hadari bane ba to shi ne nake kira gwamnati da ta taimaka bangaren makarantar allo ainihin yara za ka suna yawo suna hama da wasu kuraje jikinsu ga sanan dai ba galihu. to ganin hakan na ce ne kira ga majalisa domin a tura ma majalisar zattawa domin ta taimaka ta duba a tallafa ma wannan ainihin makarantun allo wajen sama musu abinci wajen sama musu ingantaccen ruwan sha sama musu ingantaccen muhalli su ma saboda su ma duk suna karkashin jagorancin gwamnati to saboda haka nake kira gwamnati da ta duba sosai a ga cewa an tallafa ma wannan makarantu na allo musamman abincin ba na ce ko da ya wuce ba ko da irin bayan wasu watanni ne kwatali su rage wannan yawace yawacin na bara a gaskiya tsaye suke malaman makarantun islamiyya da na allo ba sahe ba rana ba dare kullum zaka ga an tashi za su a yi wannan karatu ya dace mu ma mu tsaya mu duba mu ga cewa an yi wani shiri a kansu na kyautata musu to honorable ban tare lumfashin ka bar koma can wannan wannan magana ta harakokin almajirai ɗin wadda in ban manta ba za ka ga akwai wani lokaci da gwamnati tarayya ta yi makarantun almajirai ɗin nan Za ka ga wani lokaci su waɗannan makarantu ki ba almajiran ake sakawa ba wani bayani za ka yi mai sauraro to a gaskiya ni kaina yana ƙoƙarin ƙara kawo wannan motion din na dangane da wannan makarantun wanda ake kira tsangaya so za ga an gina su wasu local government nan musamman dutsen ma ni ma an gina ta idan ka lura za ka ga cewa a yanzu ma kusan duk an kwakwara abubuwa duk sun ma da wurin kamar ma wurin wani ne na irin aje ma a wani shashanci wanda bai kamata ba so za ga cewa an kwara window can an kwara kwano can so mu mutanen ma ba su amfana da wannan wurin wanda da gwamnatin baya ta kenan to ya kamata a ce lokacin da aka yi wannan makarantun gwamnatin kamar ta ce ta yi su domin almajirai so kuma ya kamata a ce tunda an yi domin su to ya kamata a ce an sa su a cikin kuma an ɗauki matakai da kuma ainihin hanyoyi wanda za a kare musu ainihin dukkan wasu haƙoƙin su da kuma ciyar da su da shahar da su a wurin domin su samu kyakkyawan ainihin muhalli da tarbiyya da kuma eh, makwanci yadda za su samu karatun cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali to amma ba a yi hakan ba to amma mu yanzu in Allah ya da matsayin mu wanda Allah ya kai mu yanzu insha Allah yanzu dai murya majalisa idan mun dawo in Allah da yana cikin kudirin da zan kawo domin a gaggawar renovating din wannan wuraren a maida mu wa'annan almajira wuraren su domin su amfana da wurin al'umma a yi adalci kuma muna insha Allah mun samu shugabanni shugabanni tun daga mai girma shugaban kasa har Raja Onoba Aminu Bello Masari da ainihin shugaban majalisa Raja Onoba Abubakar Yahya Kusada kuma insha Allah muna ganin su mutane ne masu son ga muna ƙara mika godiya a ga su kansu manyan malaman shi ainihin limamai da malaman islamiyoyi da na makarantar allo bisa irin yadda suke bada gudunmuwa wajen addu'o'i ga mai girma shugaban kasa to kuma insha Allah mu ma za su ga irin sakai da zamu masa a matsayin mu na wa'anda muke a gwamnatance insha Allah babu shakka ƙwararru a fagen bunƙasa harkar ilimi na ƙungiyar rana mai samun tallafi daga UNICEF da hukumar ayyukan raya ƙasashe ta Ingila da ake kira DFID a takaice da kuma haɗin gwiwar ƙungiyar raya ƙasashe ta Amurka wato USAID ta gano bakin zarin wajen farfado da darajar ilimi a Najeriya musamman a yankin arewa ta wajen amfani da harshen uwa. Rana ta shirya ziyarar makarantun da take aiki a jihohin Katsina da Zamfara. Jami'an ilmi daga Katsina sun ziyarci waɗannan makarantu da ke ƙarƙashin shirin rana da ke Zamfara. Su kuma takwarorinsu na Zamfara suka ziyarci makarantu da ke Katsina. Wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi ya bi ayarin inda ya zanta da wakilin sakataren ilmi Malam Sada Ibrahim game da yadda lamarin koyarwa ke gudana. A gaskiya shirin nan na rana da take koyar da Hausa ya bunƙasa yana sama yara sha'awa sosai da sosai saboda wani abu ne wanda aka ɗauko hanya irin ta dacen wadda wannan hanya take gwada ma malami yadda zai koya ma yara abu su gane komin dakikancin su saboda abun nan dalla dalla yake saboda haka malami zai bi littafi kwab kwab tun daga farko har karshe kuma zai zamanto cewa ainihin ɗaliban nan sun gane darasin shi sosai ba kamar irin yadda ainihin ake shigowa ba aji da a zo a yi abubuwa bula bula bula bula waɗanda yara ma ba su fahimta ba za ka ga darasin rana shi yaro na yi malami na yi yaro na yi wato tsarin in yi koyi saboda haka wannan shiri yana da burgewa kwarai kuma yana kara ma yara hazaƙa da shawa ya kasance za ka ga ajin yara ma su da kansu suke jewa malam kana ajin mu malam a zo a mamu darasi na rana saboda fa'idancin ta da muhimmancin ta kuma wannan shiri na program na rana hmm. gaskiya yana taimakawa kwarai bisa ga tace halaye na malamai akwai malamai waɗanda ba su kula da aikinsu ba amma shi shiri na rana bayi da ragon malami saboda kowane malami bai da ragon malami bai kuma da makarici malami ta bakin alhaji sada ibrahim kenan wakilin sakataren ilimi sunana barista suwaiba ibrahim barau permanent member a hukumar ba da ilimi bai daya ta jihar zamfara me zake ku iya bayyana mana game da matsayin abin da yanzu kika gani a wannan makaranta da kuma wanda yake gudana a can jihar ku to gaskiya abun yana tafiya kamar daidai da zamfaraɗin da katsina game da wannan activity na rana idan saboda yanzu gashi muna ganin yara sun ɗauko littafi sun buɗa shi sun san inda suke suna nunawa kuma suna karantawa kuma har za a yi musu tambaya su ba da ansa sannan kuma za ka ga sun nuna da yatsa inda ake karantawa wanda nuna kenan sun san ina ake karanta kuma suna iya karantawa din da kansu wanda wanga aji uku ne wanda a can baya da za mu ga dan aji shida ba zai ma iya rika littafi daidai ba da yake wannan ah, tallafi ne wato ma yunusuf suke bada abu ne wanda yake yana da wurai takaitaccen shin me ke buri nan gaba ganin irin nasarar da aka samu gaskiya buri na a zamfara shine muka cewa ba wai ga makarantun na gwaji ba ba ɗaya makarantun na zamfara an ɗauki wannan mataki domin mi domin muna son muga cewa lalle yaro da bakin aji ɗaya zuwa aji uku yana iya karatu kuma yana iya Sani Sha'ibu Fashi, murya Amurka daga birnin Katsina a Najeriya. Gama ƙarin bayani kan tasirin amfani da harshen uwa wadda kusan ma yanzu ya kusa ya zama ƙauyanci wajen iyaye ma balle kuma a makarantu. Shugaban kwalejin ilmi ta jihar Taraba da ke zin Dr. Magdiyo ya yi wa Lawal Sani ko na ƙarin bayani kan ra'ayinsa game da amfani da harshen uwa wajen koyarwa. albarkacin ranar harshen uwa da majalisar ɗinkin duniya ta ware kowace shekara da aka yi bikinsa cikin watan february nan da ya wuce. da ake kira curriculum designer da kuma planner suna da hange nesa cewa yaro ya fara karatu da harshe na immediate eh, environment nashi dalilin shine a ah, farko wanda yaro ya saba da su shine iyayensa to daga shekara ɗaya zuwa biyar wato ana nufi yaro kafin shiga primary school ya kamata daga shekara biyar in yaro ya tashi da yaren shi ne ko kuwa yaren da ya fi makusanci ta wurin shi in kuma ya tafi makaranta kaje ka kawo mashi yaren da bai taba sani ba zai zama da damuwa koyaswa ta dalili ne ah, masana suka ce to yana da kyau tsakanin tafiya makaranta da kuma iyaye ya kamata ana hadawa yaro ya fara karatu na domin menene ya san sunaye dabbobi da itatuwa duka da yare ne ko kuwa da yare da mafi kusa musamman ce yanzu mana amfani da hausa banda yaren yaro yana amfani da hausa wanda ya san sunan itace ya san sunan dabba ka kai shi makaranta sai ka ce this is a cat to shi zai ba da wahala ya san menene cat amma ka ce wannan kule to kaga yaro zai fara fahimta daga nan aji daya biyu uku ya fara ciyar yanzu ana yana ga domin turanci ne kawai za a shi da turanci so yanzu ya samu ya, ya zama acquainted to new environment da yake so yanzu ana introducing uh, turanci sai ya translating wannan kule nan shine cat wannan to haka shine zai ba da background na abinan dalilin da masana suna cewa idan ka zo ka jumping yaro zuwa wani abinan yana frustrating wasu yara dalilin da suna gudu makaranta kenan amma yaro ya zo san wannan environment yana da dadi yana ana koya mashi da yaren da ya sani zai ya samun da yaren da ya sani to zai zama mashi da sauki zai developing interest a makaranta da yanka kawo mashi abin da yana da nauyi ko ya fi mawuya so yaro kuma zai amince da shi ya samu karfi koyarwa da cikin wancan abu. Masu aro da wannan Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma hiro Dodo ne wadda ya daidai sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice Koriya ta Arewa ta gwada wani katafaren injin ɗin cilla roka daga ƙasa a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA a yau ɗinnan Lahadi. Shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin sannan ya jaddada cewa kwanan nan duniya za ta ga irin gagarumar nasara mai kafa tarihi wadda muka yi yau a cewar kafar labaran ta kcna wani mutumin da ake kyautata zaton yana da alaka da kungiyar isis an bindige shi har lahira a filin jirgin saman paris a jiya asabar bayan da ya yi yunkurin sace bindigar wata mace da ke wato soja mace da ke sintiri a cewar jami'ai mutumin wanda kafar labarai ta associated press ta bayyana da ziyad bin belgacham dan shekaru 39 da haihuwa ya fada ma wato ya fada ma sojar suka yi ta kukuwa har ƙasa. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa ku huta lafiya.